sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a voa africa a kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na Hauwa Sharif. A yau shirin yau da gobe yana ƙasar Kamaru kuma kamar yadda aka sani wakiliyarmu a can mai manata sadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza. kamar yadda aka saba yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. haka yake masu sauraron ruwa tare da ɓata lokaci ba zan jage in barku da wakiliyar tamu a kamaru mai mana sadu mai mana tun gare ki. Ma sauraron mu barkanmu da warhaka fata mun same ku cikin koshin lafiya shirin yau da gobe kamar a ko da yaushe. Wannan mako dai maudu'i da zamu tattauna a kai shi ne kyauta tsakanin ma'aurata wanda ake gani kamar lamarin ya ja baya a halin yanzu muna tare da manyan baƙi wanda za mu tattauna ga wannan maududin ɗin kuma za su kawo muku haske game da kyautatawa tsakanin ma'aurata. Sa'annan kuma mun gayyaci shahararriyar mawaƙiya Aminatu Uwale wacce za mu tattauna da ita game da yadda ta shiga wannan sana'ar ta waƙa. sannan kuma kamar a ko da yaushe kwalamar mu na mako ba gudu babu ja da waya ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda ainihi shirin yau da gobe za ta kasance tare da manyan bakinmu da muka gayyata a wannan fagen. farko dai zan fara tuntuɓan wato mai gida kenan Dr. Yaya Amayo ya amsa mana wannan tambaya. Shin kyauta na tasiri tsakanin ma'aurata? A gaskiya fi sabilillahi idan aka koma baya akan kyauta da kanta wato kyauta abu ne muhimmi wanda wato zai iya darantawa wanda ya samu ba mutum a duniya wanda zai yi kyauta duk matsayinka duk kuma arzikinka duk mukaminka kana buƙatar kai ma a yi kyauta wato kenan kyauta abu ne da yake wato yake daɗa wato ƙauna yake daɗa ƙaunar zumunci tsakanin eh, mutane to musamman kuma idan aka dawo kuma akan ma'aurata wato babu abin da wato eh, ma'aurata wato namiji ko na mace yake so kamar ya gade abin da bizata ba abin da bai sani ba wato wannan ita matan tashi ko kuma miji ya zo ya ba matan shi wannan abu ne a gaskiya fi sabilillahi yana dada yana ƙara soyayya yana ƙara ƙauna tsakanin ma'aurata. Data sai yau aka wayi gari cewa kyautar kamar ana janye ta a tsakanin ma'auratan ɗin saboda ɓangarorin biyu da muka taɓo duk da cewa kamar kai a yanzu gashi ka yaba cewa abu ne wanda yake da kyau to amma sai muka ga cewa abun da ya ja baya sosai a zamantakewar auren ɗin na rashin yin kyauta tsakanin ma'aurata ko kowa mace kowa namijin ɗin to mai ya kawo hakan ɗin eh kamar ni ce a gaskiya wannan kyautukan da ake yake eh, gudana tsakanin ma'aurata a yanzu haka ba a samu shi kamar da to ina ji in ma akwai kyautan ma yawanci zai ki ga wato don akwai abin da ake nufi ko abin da ake so a baya mutum bai iya ke kuta banza haka waɗansu suna jira wato waɗansu lokuta kaman ko sallah kaman ko su ko ranar aihuwar matar ko namiji sannan ai kyauta to kuma wannan a gaskiya kyauta tsakanin ma'aurata ba wai she an jira lokaci kaza ba ko kuma an yi shi zuwa kaza ba musamman ana so ma wannan kyauta kasance ma abu ne da ba jira ba wato namijin da bai san ma za a yi mishi kyauta ba dan abu ka dan saya Eh, dan guntun ko eh, dan kamfe dan abin da zai za ki iya kowa gurgudu abin da zai iya eh, namiji in ya dawo hakan nan kawai bude ga kaman kaman riga kaman kaman takalmi kaman kuɗi duk abubuwa ne wato da wato wannan matan ba da zata ba sam sai ta tar wato sai ta daga an bata wannan kyautan a gaskiya wannan yana dada ba da kuma wato ita da kanta soyayyan zai garu a soyayyan wannan wannan maso wannan miji zai iya karuwa a zuciyanta kuma tana iya kuma iyaka wanda ita mata ga ta kyauta mishi to a gaskiya yau mu wayi gari mun tarar da wato wannan abin na koma baya kuma abu da za a iya wato dada dada wato nuna muhimmin wannan wato kyauta tsakanin ma'aurata. To me yasa ire-iren wa'annan kyaututtukan suka ja baya a zamantakewar aure? Rashin daɗaɗawa juna ne ko dai akwai wata matsala da yake hana ma'aurata yi wa junansu kyauta. Eh, a gaskiya za a iya ce ba za a iya danganta shi da wato tsanin wato rayuwa ba saboda yadda muka, fahimci wato wannan kyaututtuka ba abu ne na ba za a ba mutum abu ne mai yawa ba iyakar duk eh, abin da Allah iya maka haka shi zaka ba ma abokiyar zamanka ko kuma abokin zamanka to saboda haka ba za a danganta shi da cewa ko kila tsananin rayuwa ne ka wannan ko kuma rashin auna za a iya danganta shi da wato rashin fahimta wannan abin da zai iya kawo kamar tasiri a cikin wato ma'aurata saboda haka kira muke wato ga ma'aurata su waiwayo ku so koma baya su san cewa wato in dai ana zaune duk abin da ake so wato don a samu aji daɗi ne na wannan zaman da ake na aure to saboda haka ya kamata a ce an nemi kuma warazo abubuwan da zai iya kuma wato kawo wannan fahimta wannan soyayya wannan ƙaunar tsakanin ma'aurata. To a matsayinka yanzu na magidanci wani kira ne za ka yi wa ma'aurata a hali yanzu saboda muna gani ma kamar tsofin ma'aurata ne suke yawaita yin kyauta wa junansu wanda a halin yanzu muka ga cewa abun ya janye kwata-kwata ga matasa shin haka ne lamarin ko dai a'a matasa kamar ku ne kuka fi yin kyautan din na nuna matan ku ko mazajen ku cewa kuna tabbaka soyayya tsakanin ku eh a gaskiya fi sabilillahi kyautuka yanzu ya fi ya koma ga wato manyan mutane ga tsofi wato wanda suka tsofe a cikin wato wannan aure saboda sun fahimci wato tsahon rayuwar da suka yi an gane cewa wato babu wacce za ta iya zama da ni wacce za ta faranta mini ko kuma wacce ta faranta mini har zuwa wannan shekaru da muke da shi haka kuma ita ma take take dauka saboda haka duk abin da ta samu za ga idan an manyanta mu mun ga iyayenmu da kakannin da suke ko da abinci ne wallahi wato bayan sun tsofe amma ba su so baya so ya ci abinci wato inda ba matashi ta dafa ba. To Hajiya Saudat muna gare ki tasirin da kyauta ike yi tsakanin ma'aurata wasu suka ce yana ruɓanya soyayya sosai kuma ina jan hankalin mace ko mai gida to amma kuma sai yau aka samu janyewar wannan kyautatawan tsakanin ma'aurata me za ki ya faɗa game da hakan kyauta a gudun ma'aurata gaskiya kyauta a gudun ma'aurata babban abu ne domin har in namiji yau matan shi kyauta komai kankantan wannan abin tana ganin shi da girma tana ganin wato yana son ta fiye da kowa a cikin duniyan nan to wannan zuciyan mace na da wannan zuciyan har da mijinta ya mata kyauta wato tana ganin kaman babu kaman shi yanzu kaman wani irin abu ne mace take bukata cewa mijinta ya bata a matsayin kyauta kamar wani abu ne ko dai akwai abu special da ake badawa ko dai a'a akwai abun da dai ya ga ya sawaka ga hannunsa wanda ya san cewa matarsa za ta iya ta so da zai iya ya ɗauka ya mata wannan kyautar da shi ko kuma haka zalika ita kanta wannan matar irin kyautar da za ta yi wa mai gidanta. kyauta a gurin ma'aurata kyauta ne komin kankantan wannan abin idan kana da shi kasan san abin da matanka take so kasan irin abin da zaka iya matanka ta yi farin ciki in baka da shi daidai hannunka kai ko jambakin nan wani ka gani a hanya ka saya ka ce kai na ga kalan jambakin nan yayi mini kyau na saya na kawo mini shine na kawo miki in kika shafa na gani ina jin daɗi wallahi za ta yi munna ba shi lalle ka sayo mace babban abu ne zai nuna cewa ka kawo mata kyauta ba mu mata akwai wasu 'yan kananan abubuwan da zaka iya wa mace tana gani kamar babu kaman ka a duniyan nan haka kalzalika mazan mu mata kina tare da mijinki kin san irin dan kyautan da zaki iya masa da shi ma zai ji har cikin zuciyarsa domin mu mata mukan duba mu ne muke musu shirye-shirye mm, abubuwan shirye-shiryen abubuwan su mu muke shirya musu abin da za su ci wani ta gurin cin abincinsa akwai ɗan kyautan da zaki masa abin da ya baki ya ga cewa baki kin yi wanda ya fi wannan akwai wasu kamar na shashin wankan shi akwai wani abin da namiji ke da wuyan saya ke mace za ki iya yi masa to shi ma namijin har in yana tunanin cewa ana tare zai iya ba shi lalle wani kowane lokaci akwai namijin da yake sayo matan shi sutura akwai wanda kuma bai saya to wanda bai sai na wani lokacin ya dan siya ya kai na tana cikin farin ciki wanda yake siya wani lokaci akwai dan guntun abin da sai sai mata ta ji farin ciki to haka yake kyauta na da babban yana da mahimmanci sosai don ko a cikin yaranka ko a cikin kawaye kai kyauta kin ga kyauta babban abu ne da yake da mahimmanci sosai ba abin da zan neglecting shi bane kin san a yau kamar yadda a da yaushe ake kokawa cewa rayuwa ta canza akwai wato tsamin rayuwa da sauransu wanda yake kai ga watakila a halin yanzu ya sa wannan abun ya janye daga wato zamantakewar aure shin kina ganin haka gaskiya ne ko dai a'a wa'annan mutane wato babu karfin soyayya a tsakaninsu wanda suke tuna da junan su ta wannan hanyar na kyautatawa juna. Eh, a gaskiya jiya sauda a yau maganar da kike ji kyauta na komawa bayan mu musamman mu hausawa muna ganin cewa idan ka riga ka auri mace ka zo ka ajiye ta nan ka riga ka yi komai da komai ko oho to wasu ba su ɗaukan mahimmancin kyautan ɗin kuma ba haka bane in ka auri mace ta riga ta zama ƙawarka ta zama komai naka da a kulmiyomin za ka rinka kyautan gaskiya wani kyautan ɗin a wani lokaci wa'ansu idan sun sa a kansu yakan dame su wa'ansu in ba su sa a kansu nan ba ko oho to shine za ki ga aje a zo wata mace in tana na da mijinta ko oho kuma kin san mace namiji yadda ya ɗauki mace kawa to ita kuma za ta ɗauke shi komai da za ta ɗauke shi sarki to amma kuma in baya nuna mata gaya mini ya za ta yi ta bashi wannan baya ba ta ƙarfi kin ganin mijin yana ba mace ƙarfin wani abin to annan ita ma take ƙarfafa wannan abin din kin gani ba shi ne wannan matsalan ba wai wani da kyautan da ba kyautan wata tana zaune kara zubi haka kuma da yawanci ta shashin mazajen mu ɗin. To yanzu kina gani a wani lokaci ne ya fi dacewa ma'aurata su yi wa juna kyauta a wani lokaci ya fi dacewa ma'aurata su yi wa juna kyauta. Ni kam a gani na hajiya sauda kyauta kam kin ga ta shashi na ka musamman ina fushi ya zo mini kyauta gaskiya ina farin ciki a nan to sai ki ga komai ya wuce a wannan lokacin din to ni don kowa da iri nashi yanayi da yake son namiji ya yi masa ya mishi kyauta amma ni ka a lokacin da kika ga nake fushi kai min kyauta ina ganin mahimmancin kyauta fiye da lokacin da muna cikin farin ciki gaskiya masu sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora a inda muka tsaya ake rerawa Aminatu Uwale kenan shahararriyar mawaƙiya a ƙasar Kamaru wacce take taka rawar gadi. Amma ku biyo mu dai za ku ji yadda ainihi tattaunawar za ta kasance tare da Aminatu Uwale. Hajiya Maimuna barka da yiwuwar haka. Sunana Aminatu Uwale mawaƙiya ce a ƙasar Kamaru wacce take zaune a birnin Adamawan Gaundere. To Hajji Aminatu Uwale yaushe ne kika fara wannan sana'ar kuma mai ya jawo ki cikin wannan sana'ar ko na ce mai ya baki sha'awar shiga sana'ar wato waka? Na fara waka ne a shekara ta dubu biyu inda na yi wakan fim. akwai wani uh, director Muhammadu lamini Tilindo a fim din shi na fara waka fim din Fulatanci. a nan na fara shiga studio na yi waka amma eh, koyon waka kannan na fara koyon waka tun irin alif ɗari tara da eh, zance da tasa'in da takwas inda na fara koyon waka da musa babangida Allah Ubangiji ya ji kanshi da rahama a group ɗin wakili anan na fara koyon waka na musu amshi to a tun takwas kenan har a dubu biyu na zo na shiga studio inda na fara rikodin waƙan fim ɗin muhammadu lamini tilim da kenan abin da ya jawo ni na shiga waƙa kuwa shine ni abuciyan eh, silman indiya ne da waƙoƙin indiya da kuma waƙoƙin sudano sahiliyan wato waƙa irin kamar waƙoƙin mali sudan eh, senegal ina yawan jin waƙoƙin irin kamar uh, eh, umu sangare eh, da kuma yusuf da kuma uh, a lokacin ina jin waƙoƙin umu sangare idan ina jin waƙoƙin ina ji cewa ina son in yi waƙa kuma ina jin zan iya yi to amma akwai dai <laughs> ɗan tsoro-tsoro a zuciyana na cewa zan zan zan iya kuwa har kuma dai in zama wata rana wani abu a ciki to daga nan ne da yake kamar yadda na ce miki na yi ma'abocin waƙoƙin indiya ne idan na je akwai wani darakta a nan babban darakta ne sosai audu jika wanda aka fi sanin shi da sunan malam bukar To Audu Jika da shi da Musa Babangida suna yawan mini gaskiya kina da muryan waka da zaki waka ko da zaki samu karbuwa. To da haka ne kaɗan kaɗan har dai suka ja ni har na fara amshi a cikin eh, eh, group ɗin wakili har kuma dai Allah Ubangiji ya sa da yake zan samu karbuwa da ɗaukaka alhamdulillahi sai kuma gani nan a rikodin ɗin waƙan fim ɗin muhammadu lamini tilindo daga nan dai kawai sai na ga abun ya samu karbuwa To shin Hajji Amina baki samu matsala a wannan lokacin da kika fara waka ba musamman game da iyaye. Kin san wasu lokutan akwai wasu ayyuka da sai ki ji ana cewa bai dace ga ya mace ba ko kuma a'a ba abu ne wanda yake da kyau ga ya mace ba da sauransu. Shin baki taba samun matsala eh, wato irin haka game da amincewar iyayenki ko rashin amincewarsu da kuma idanuwan wasu al'umma da suke mu ce kamar makwabtai da dangi da sauransu? Ah gaskiya lallai na yi ta samun matsaloli da yawa amma ta shashin iyayena ba su ce da ni komai ba kawai dai na san cewa ah, kin san ba za su so ba amma ba su ce da ni komai ba ba su ce da ni kada ki ba ba su ce da ni me yasa kika shiga ba su ba abin da suka ce da ni to amma gaskiya matsala kamar samu da da da waɗanda daidai nake zamantakewa da su gaskiya na samu matsala sosai. Hajji Amina yanzu a tafiyar da ake kamar album nawa dai kike tattare da su. a game da wannan waƙoƙin da kike yi? Eh, ina da album uku. Ina da shi wannan album wanda ake kira Yide, ma'ana da fulatanci soyayya kenan. Akwai eh, duniya, akwai kuma al'ada. Ta Amina mun san kowace sana'a tana tattare da haura gangara ko na ce kalubale shin eh, wata kalubale ne kika wato fuskanta cikin wannan sana'ar take mai Maimuna na farko dai ina godiya da wannan tambaya da kika yi mini don zai bani ikon eh, gargaɗi ga yaran mata waɗanda suke tasowa suna so su shiga sana'ar waƙa. domin <laughs> kalubalen da na samu kalubale ne wanda yake dole ne in faɗe shi domin su su san yadda za su tafiyar da abu wani lokaci kisa yawanci duka ma ba wani lokaci ba yawanci a waya ake harka yanzu duka ya koma kan waya kenan wani lokaci za ki samu ina zaune kawai sai in ga an kira ni mutum zai kira ni ina son waka ina so ki zo akwai taron da za a yi zan iya tashi in je kenan in je in isa muna magana na har in iso in ɗauki yara da yara na da sauransu wani muna tafiya wajen mu takwas mu goma zan je in isa kenan sai in samu maganan duk ba haka yake ba <laughs> idan na je na samu maganan ba haka yake ba za ki samu kan cewa maganan duk dama ko karya ne ko kuma son zuciya ne sa kawai kira mu ko kuma abin da yake tunawa daban za ki ga kenan mun shiga asara gashi na na yi tafiya da yara gashi mun zo mun bata lokaci bai wuci dama transport ya bayar kawai akan cewa shi mun zo za a maida mana da envelope dinmu to kin ga irin kalubale haka na same shi da yawa amma in ba wannan ba babu wani abu da zan ce dai ya same ni haka na a cikin harkata ta waka. To masu sauraron mu yanzu za mu garzaya zuwa ga Hajiya Habiba mu je me za ta sanya mana cikin tukunya wannan mako. Hajiya Habiba gare ki muke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To mu dai da warhaka kamar da muka saba girke mu na kullu yaumi yau dai abin da za mu saka tukunya shine bakan miya. Bakan miya da a haɗa shi da jamfilanci tafashashen jamfilanci. To, na yin bakan miya ana, ana bukata kifin tawar kada da kuma jamfilancin i da za a tafasa shi. To, kamar na kayan haɗin bakan miya, ana bukatan kifin tawargada kamar na jaka biyu ko jaka biyu da rabi. To, ana bukatan planci, ana bukatan tumatu, jan tumatu, ana bukatan albasa na miya ne, ana bukatan albasa, ana bukatan barkono. ana bukatan ana bukatan barkono ana bukatan bakin masoro da kuma eh, bakin masoro da kuma farin masoro ana bukatan tafannuwa ana bukatan tafannuwa akwai wa'ansu abin ingredient inda ake bukata a nan ana kiran shi a faransance eh, le feu de tendo laurier tendolore wannan da faransance ne ake kiran shi a nan tendolore da kuma shi abin da yake sa miyan in baki bongo ana kiran shi bongo ana bukatan bongo da kuma jujube duka na kayan miya ne sannan ana bukatan mai wai suna yin shi da manja wai suna yin shi da man gyada to ni dai za mu yi zan yi shi da man gyaɗa zan yi to yanzu ana buƙatar gishiri ana buƙatar ɗan sinadarin ɗanɗano sannan kuma ana buƙatar su ganyen miya na haɗi irin ganyayyaki masu ƙamshi na miya na haɗi nan to kamar a wajen eh, yanzu zuwa wajen haɗi za a ɗauki kifin tawar tawarkaɗa a gyara shi domin kifi in yana da yauki yana da yauki da gaske za a gyara kifi in ana cire abin sokin da suke kunnuwan kifi ana ciccire su yanzu shi a tsara kifi a cire kayan da ciki na kifi da su soson kifi duka a cire a gyara kifin da kyau yanzu shi a yanyanka shi yadda za a a daidai yadda gunduwa gunduwan da za sa a cikin tukunya in an wanki fara wankiya da ruwan gishiri yanzu shi a ɗauki lemun tsami a ɗauki lemun tsami ko kwaya ɗaya a matse ruwan lemun tsami a ciki a hautsuna hautsuna yana cire yaukin da yake jikin kifi yanzu an matse ruwan lemun tsami an hautsuna an na ce a zuba ruwa yanzu shi a wanke shi a wanke kifin da kyau da ruwa shi kuga kifi ya haske kuma ya dada ya dada kyau yanzu shi a dan sa gishiri a ajiye a gefe yanzu yanzu kayan haɗi su kayan miya yanzu shi a ɗauki tumato da, da albasa da su eh, da, barkono da su eh, eh, abin nan maso da bakin masoro da farin masoro da tafannuwa yanzu da su gayan ganyen kamshi na miya da ake hada yanzu shi a yanyanka kashi a fara wankewa da kyau a yanyanka kashi a cikin abin nikawa yanzu shi bongon nan bongo chobi yana da dan guntu ne hakan nan akwai mai zaƙi shi akwai mai zafi kamar barkono to shi mai zafi in kamar barkono shi za a ɗauka a ɗan babbaka shi a wuta a ƙona shi a wuta yanzu aka kona shi a wuta shi a zo a cire akwai bawon shi a cire bawo yanzu shi a jefa a cikin kayan kwanduman inda za a nika a cikin abin nika tomato yanzu akwai itace in na jujube itace in shi ma yanzu shi a ɗauka a ɗan babbaka shi a wuta dan ƙona shi ba dai ya ƙonu kamar gawayi ba yanzu shi a ɗauki greta a yi gratin shi a yi gratin shi a yi gratin shi jujube a yi gratin shi a cikin kayan haɗin tumatun da aka haɗa za a nika a cikin abin nikan tuma yanzu shi in aka yi gratin shi aka an ga an saka shi wancan in a a nika yanzu sha sa abin a nika shi ya niku da kyau da su tumatu su sauran kayan haɗin da na baya da lissafi nan in aka nika shi da kyau ya nika ya niku da kyau yanzu shi a ɗauki tukunya tukunya mai kyau mai hasken da aka riga aka wanke shi aka ɗauraye shi sai a fara zuba kifi a cikin tukunya yanzu shi a zo a ɗauki duk kayan kwanjuma inda aka haɗa yanzu shi a zo a zuba a kan kifi a barbaɗa ɗan gishiri da ɗan magi a ɗauki mai ko rabin rabin leta yanzu shi a zuba mai a zuba mai a hada duk ana hada duk komai a ƙasa sannan a dora shi a wuta yanzu aka hada duk komai a ƙasa eh, akwai ganyen tendo ganye da yana nan kwaya ɗaya yake kamar dogon ganye ne hakan ne za ku gan shi kamar ciyawa sai a jefa shi shi ma a ciki a saka ɗan ruwa ɗan daidai a sa ɗan ruwa a juya yanzu shi a dora wuta shi da kanshi zai nuna ya nuna ya nuna ga ya nuna yana nuna ma kuna jin kamshi na tasowa sana kuna ganin miya na nan baki amma sai ya daɗi ɗanɗano a baki to a bashi kamar minci minci goma sha biyar ishirin haka a wuta ya nuna da kyau ya ƙafe shi mai ya hawo sama yanzu shi a kashe wuta yanzu ta shashin filanci mai ja na ɗauki filanci kamar bakwai ko takwas haka a ɓare shi a ɓare wanke shi da ɓawon shi a ɓare filanci a kankare shi a yanka shi gunduwa bibbiyu a wanke a sa tukunya a sa ɗan gishiri a ɗora wuta in ya tafasa shi ma ya nuna da kyau in ya nuna dai in ka sa ɗan fushet a ciki za ka ga ya shiga kasancewa a nan filancin ke ya nuna yanzu shi a sauke a ɗauko falankate a zuba miya a saka filanci a gefe da ɗan ruwan sha mai sanya a gefe to barkan mu dai jama'a da ɗanɗano yau na yau nan da muka yi girke-girke mu na kowane sati bakin miya ne da tafasasshen jan filanci a wuta lafiya. kamar yadda ake cewa laifin daɗi karewa a nan za mu naɗi taburman wannan shiri sai wani mako idan allah mai kowa mai komai ya so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkati masu haro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin maimunatu sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona nan dudu da ta haɗa mana shirin hawa shabi sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku.